a ba gaskiya bane ba mu ce za mu siya irin wannan motocin ba ba gaskiya bane ko ina dai a jaridu mun riga mun faɗa mu a majalisar taraya da yaddan Allah za mu siya motoci wanda ake kiranta kira Pijo 508 kuma kamfanin Najeriya ne automobile muka ba su za mu amince mu ba su wannan kungilan su kawo wannan motoci kuma motocin nan mu ba wai muna da kuɗi ne a ƙasa za a cire shi gaba ki da ɗauka a bada ba za a biya su kowane wata a ringa cirewa hankali har zuwa tsawo shekara biyu kafin mu gama biyan wannan ko wannan motocin da za mu saya kudinta kowane kwaya miliyan goma ne don haka ka kaga ba ɗaya bane a ce muna ga mu dai ga motocin da muke saya miliyan goma kuma batun sayan mota ba kawai a majalisa in za a yi mana adalci a matsayin mu ma'aikata mu mu ɗan Najeriya ne ba mu ne kaɗai muke sayan motoci ba yau in ka je ministry ana sayan motoci ma directors in ka je houses of assembly ana sayan musu mota commissiononi ana sayan musu motoci local government chairman ana sayan musu motoci mu namu ba daban bane don haka kuma wannan mota za a yi aiki ne a aikin committee ne da shi don bayan da muka daktas da maganan kasafin kuɗi in shugaba ya sa hannu dole ne mu zagaya mu duba ayyukan da Um, kuɗin da muka bayar kan an yi aiki a kai ne an yi abubuwan to dole ne mu zagato da mota zamu da mota kuma na ofis don in an saya motar na majalisa ce ba mu bane so ba wai an ranar da ka kare shekara hudu kana so sai kai ka saya in ba ka so sai ka bar ta nan kaga wannan daban ne da muna ga ya kamata mutane su fahimci wannan ba bacin ayyukan ci gaba da gwamnati ta ƙara ba fifiko shine kaman ayyukan yaƙi da cin hanci akwai ta wani bangare za ka ce kun shigo cikin wannan kun ba gudunmawan ku to ai yanzu haka mun gano cewa in za a yi yaƙi da cin hanci to akwai su dokokin da dole ne sai an mata garan fuska haka muka je muka koma muka duba dokoki kusan da talatin a rana ɗaya muka kawo su aka aje su a karanta su na ɗaya to yanzu haka ana aiki akan dokokin kasan abu ne wanda ba za a yi shi a cikin rana ɗaya ba muna duba cewa duk abin da zai kawo ci gaba kuma a yi abin a cikin lokaci ah, dole mu ba da ah, namu gudumawa kuma muna kan yin wayanan dokokin da idan Allah amma sanin mu ne ka dokoki da ah, a majalisa in mun mun karasar dole ne sai mun ba majalisar dattawa su ma sun amince kafin ta zama doka to wannan kafin nan a nan lokacin da za mu yi shekara ɗaya za mu iya mu kira ko mu ga muku ga abubuwan da muka samu nasara amma muna aiki a kai sosai